daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. inda za ku ji cewa hukumar raya kasashen ƙetare ta amurka usaid ta shirya wani taron bita ga wasu malaman ɓangaren noma na jami'o'in najeriya sudin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda usman amurka bara zai gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar ghana Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin na kuma tare da sahaba Imam Aliyu ne wanda yanzu zai karanto labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara taron ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware ƙasar Jamus ƙasar da ta fi kowace ƙasa a turai arziki kuma wakili a kungiyar ta neto yana zarginta da laifin zama kasar da rashi take juyawa yadda ta ga dama a lokacin wani taron kare kumallo da babban sakataren kungiyar ta neto john stoltenberg trump ya zargi jamus saboda baiwa wani kamfanin makamashi na rasha gazprom damar ya gina bututun mai ta cikin ruwan kasar daga bisani da ta iso gun taron shugabar jamus angela merkel ta ce tana da cikakkiyar masaniya tun tana kyar karama a gabashin turai matsalar rayuwa karkashin ikon rasha duk da ta ce yarjejeniya kan makamashi da rasha a karni na 21 ba zai sa hukumomin kasar da ke balin su kasance karkashin hukumomin rasha da ke moscow ba ina farin ciki yau sassan jamus ne yana haɗe wuri guda cike da yanci saboda ka za mu iya cewa muna da yancin tsara manufofi da shawarwari na ƙashin kanmu ba tare da shishigi ba in ji madam angela jiya laraba china ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin donald trump ta yanke na shirya wani haraji kashi goma kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar na kudi dala miliyan dubu metan wato a wadda ya shafi dubban kayayyaki da fitowa daga kasar a wani mataki na baya nan na ƙara ruruta sabanin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki a duniya ma'aikatar cinikayya ta china ta ce ko kusa ba za ta lamunta da wannan mataki ba kuma ta lashe takobin za ta mai da martani sabon ƙudurin harajin ya biyo bayan matakin farko daga amurka na aza haraji kan kayayyaki daga china da kuɗinsu ya kai dala biliyan hamsin za ta aiwatarwa a rukuni biyu wakilin harkokin cinikayya na amurka robert liza ya ce gwamnatin trump ta yi ƙoƙarin wato ta yi haƙurin shan yin kira ga ƙasar ta sin ta daina rashin adalci ta fuskar cinikayya kuma ta buɗe kasuwanninta saboda a yi gaugayya maimakon ta tunkari damuwa da muka nuna sai china ta fara mai da martani kan kayayyaki daga amurka da ke shiga ƙasar babu wani dalili na ɗaukar wannan mataki in ji wakilin cinikayya na amurka to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a Ireland majalisar dattijan ƙasar ta zartar da wata doka da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. Ita majalisar wakilan ƙasar ta biyu da wato ta bi sawun ta dattijai Ireland za ta zama ƙasar farko a Turai da za ta haramta kayayyaki da aka sarrafa daga sassan da aka yi wa mamaya. Sai dai dokar ba ta da goyon bayan gwamnatin ƙasar. ministan harkokin wajen kasar simon Kovni ya ce aiwatar da dokar za ta yi wahala domin manufofin cinikayyar kasar yana tare ne da na kungiyar tarayyar turai wato eu ina mutunta wannan majalisa da shawarwarinta amma da girmamawa ban goyi bayan wannan mataki ba ministan ya gawa majalisar dattijai wuriyar ta samu kakkausar suka daga hukumomin isra'ila a birnin tel aviv ma'aikatar harkokin wajen isra'ilin ta soki majalisar dattijan Island saboda goyon bayan kujeru da ta ce mai cike da hadari na masu tsauran ra'ayin yaƙin neman a ƙauracewa isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen isra'ilan emmanuel nashon ya yi gargaɗin cewa dokar za ta iya yin naƙasu ga matakan diflomasiya na neman wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya Pakistan ta ɗauki ɗawainiyar wani taron da ba safai ake yi ba jiya laraba inda shugabannin hukumomin laƙin asiri da ƙasashen Rasha da Iran da China wato da Pakistan ne suka hallara domin su tattauna kan yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kai musamman sun mai da hankali ne kan samun gindin zama da ƙungiyar ISIS take yi a ƙasar Afghanistan wacce yaƙi ya ɗaiɗaita. majiyoyin gwamnati a birnin islamabad sun tabbatar wa muryar amurka cewa mahalarta taron sun tattauna dalla-dalla kan irin matakai na haɗin gwiwa domin hana magoya bayan ƙungiyar 'yan ta'addan ta isis da ke afghanistan yin barazana ga iyakokin ƙasashen guda hudu taron na ba safai ba ya kawo shugabannin hukumomin kasashen waɗanda hare-haren ta'addanci daga isis ka iya shafa kai tsaye ko da shike taron bai auna wata ƙasa ba kamar yadda watakila za a kalla majiyoyin sun jaddada cewa a yunkuri da suke na kau da duk wani tunanin cewa haɗa kai da rasha da china da iran na iya zagon ƙasa ga ƙoƙarin da amurka take yi na daidaita al'amura a afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a kokarin da hukumar raya kasashen ƙetare ta gwamnatin Amurka USAID ke yi na tallafa wa Najeriya zama mai dogaro da kai ta fuskar samar da abinci. hukumar ta shirya taron bita ga wasu malaman bangaren noma na jami'o'in najeriya domin samun nasarar shirin wakilinmu na lagos babangida jibril ya aiko mana da karin bayani a wani jawabi da ta gabatar daga jami'ar michigan na kasar amurka ga mahalarta taron ta hanyar sadarwar skype babban jami'a da ke lura da shirin haɗin gwiwa na kasar amurka dr suweda liverpool tasi a ce shirin na ɗaya daga cikin tallafin da amurka ke bayarwa ga ƙasashen waje da kuma shirin gwamnatin najeriya na mai da ƙasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci bugu da ƙari a cewar ta jami'ar michigan da ta yi suna wajen koyar da aikin noma a amurka ta ba da gurabe ga ɗalibai akalla guda biyar a duk shekara cikin shekaru biyar da za a gudanar da wannan shiri da ke nazarin fannin noma na zuwa amurka domin samun horo na zangon karatun rabin shekara ga masu karatun digiri na biyu da kuma shekara guda ga masu karatun digirin digirgir. Dr. Baba Dahiru na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Makasudin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa kuma ta shi saboda sha'anin matsalar rashin abinci babban matsala ne wanda ya shafi al'umma baki daya shi yasa daga cikin ainihin manhajan taimako da suke ba wa kasashen masu tasowa su saka ainihin wannan taimako na hanyoyi na inganta samar da abinci domin a wadatar da kasashen afirka da sauran duniya baki ɗaya da abinci sanin kanmu ne mun san cewa a kasashe da suke tasowa ko kuma ƙasashe musamman a irin kasashen mu muna da wasu ƙalubale guda uku wanda suke shafar abinci akwai ƙalubale na fari da kuma karancin ruwa akwai kalibari na cututtuka dabbobi da eh, cututtuka na na irai da sauran abubuwa sannan akwai kuma zaizayen ƙasa akwai matsala babba wanda ya shafi na taki saboda ƙasashenmu yana buƙatan ainihin taki musamman musamman irin abinci um, um, abubuwa da muke nema na abinci kamar masara tana buƙatan taki in ba ta samu isasshen taki ba ba za ta yi ba to wannan nan abubuwa suna da sun tattaru sun zama babban matsaloli a ainihin harkokin nuna samar da abinci a waɗannan kasashe to bisa wannan dalili ne ita gwamnatin amerika daga cewa ya cancanci cewa ta ba da gudumawanta a wannan fanni din batun samar da wadataccen abinci dai ya kasance daya daga cikin kudurorin gwamnatin najeriya mai ci yanzu na mai da kasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci ko matakin na gwamnatin amurka yana tafiya daidai da na najeriya kenan ga dai dr baba dahiru na jami'ar ahmadu bello da ke zaria kwarai da gaske yana tare da wannan hanya din domin duka ai ita samar da abinci ai ba za ka ce ga gefe ɗaya kawai da za ka lura da shi ba dole ta kowace hanya sai an haɗu an sa to wurin idan cibiyar ta haɗu to nan ne za a samu wadatacciyar abinci to amma rashin haɗuwan in an ce wannan ya yi nasa wancan ya wancan wancan so zai zama babu abin da ake cewa coordination so amma idan aka hada aka samu hadaka aka samu inda cibiyar ta hadu to za a samu wadatuwan abinci babin ya shirin murai amurka daga lagos yau kasar hausa babu ya to malalla a gaida baban gida jibrin yanzu agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti 11 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka manoma na fi garin manoma Na tashi yau da ai manoma na yau mafarki manoma a kama aiki rago bai zama sadauki ma'auni ka taka mulki ka tsaya a baki baki dandalin manoma ba ni sanki kalli can madalla yanzu kuma ga shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Na kasa. Mazauraru Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda za mu gabatar muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka tare da abokin aiki. Ibrahim Jirmai. To sunana Usman Ahmad Kabar kamar yadda aka saba barkanmu da sake haduwa. Barka da Malam Usman. Malam Ibrahim ya kwana biyu. To alhamdulillah ya yali. Ilahi lau ya dandalin VOA. To muna nan muna ta dandalawa hankali hankali. <laughs> Haka yake. Eh. Kamar misali a ce yaro daga haihuwa zuwa girman shi mm. a makarantu sai ka ga kila wannan ya fi wannan kokari wancan da ba shi da kokari ya ta shan tafka iyayensa ma su dagi da su ci mishi a bubbuga shi eh, eh. ba ka da kokari daƙiƙi ne to sai na lura wani abu ne ina dubawa jirmai ina browsing haka eh. sai na ga a ah, to ai nan kasar su kuma irin wannan matsalar sun dauke ta tana cikin bangaren wani abu daga cikin nakasa wanda ba wai nakasa ta ya rasa wata gaba ba ko a'a mm. ya samu nakasa a wannan bangaren na koyan abin da ake so ya koya Eh, wato shi ne na ce bari nemo ka mu farfasa bakin eh, eh, wato abinda ya kamata jama'a su fahimta shi ne mm. kowa da irin baiwar da Allah ya mai mm. akwai mai dauka da sauri mm. akwai wanda bai dauka da sauri sosai ko ba gaskiya ba hmm. so in ka lura kamar yadda suka tsara ainihin shirin nasu a nan kasar ko kuma hmm. shi kasashen da suka ci gaba ci gaba baki eh. daya hmm. ai kaga malami bai dukan yaro a makaranta baka isa sai a kore shi eh ɗaya kenan na biyu tun daga farko ma bari ma mu fara tun daga haihuwar yaro eh daga ran da ya zo duniya yawwa akwai abin da suke cewa quick intervention wato wato shigowar gaggawa yawwa a tabbatar shin yana ji kunnan yana gani Mm. yawa kuma kaga in ka lura eh, Usman ba wai wata na'ura suke amfani da ita wajen gwada wadannan na da za a ma yaro na wani dan abu ne naga ana dan mamatsa mishi a kunna haka yawa can kuma naga ana mai wani abu da hannu da wani abu yana bi haka da idansa mm. yawa to kaga irin wannan suna taimakawa mm, a fara gano tun yaro shin yana da wata na kasa ta eh, wani bangare na jiki eh, tukunna. ko magana da wuri ya fara magana da wuri ko bai fara ba duk yana cikin abin da suke gwada yaro yana girma to kaga na farko kenan mataki na biyu maganar ilimi ilmantar da mm, yara da yara in yaro za ga akwai mai rubutu da hagu kwarai akwai mai rubutu da dama da dama akwai wanda mm. duka hannun zai yi amfani da su ya rubutu sosai to a ga mutanen mu sai a ce a'a mm. baya ga cin abinci misali in ka yaro na rubutu da hagu sai a hana shi a mai shi don dole sai ya amfani da daman nan haka wanda tunanin shi idan a bangaren hagun yake kan matsa mai don dole sai ya amfani da dama abinda abin lura a nan shine hana yaro amfani da wannan bangaren da wannan bangaren mm. sai yana dan eh, yana dan dakushe shi dakushe shi za ga in ma in ma misali da hagun yake rubutun in ka bashi za ga rubutun sa yafi kyau yafi kyau kuma yawancin su ma za ka ji an tanfa cewa sun iya rubutu masu eh, hagu fiye da wanda mm. aka aka aka matsa mai dan dole sai ya koma ya amfani da daman nan to baya ga haka kuma Usman mm. sai mataki na ainihin koyarwa da kuma koyo tsakanin malami da ɗalibi da ɗalibi wato akwai wani muhimmin abu da na lura da shi za ka ga kasan nan idan misali ka zo bako ka zo da yaran ka. yara eh ka kai su makaranta to in ya je misali turanci aga bai iya ba mm. za ga mai kuma malami guda za ga haɗa shi da malamai uku hudu gaskiyar ka kan kaga kaman misali yanzu akwai maganan suna kiran abin sakan language ko yare na eh. biyu da wani yake ji eh, har ila yau a bangaren ilimantarwar eh. wato yanda suke mai da hankali mm. su lura shin yana koyon karatun ko baya baya koyo hmm. wacce matsala ce take hana shi koyon wannan hmm. karatun su gano aji ɗaya yake yana daidai da yan aji ɗaya yan aji biyu yake shin ilimin da ya sani ya kamata a ce dan aji biyu dama nan ya sani ko ko bai kai ba ko ya wuce wurin to kaji hmm. to haka kuma masu nakasa eh. za ka ga ai wasu wanda gaba ma yawa kila wasu ga gansu aji daya da mm. ainihin idan eh, ma ba ma a cire su sai sai sai ma shi ya samu karin yawa eh, abin da suke so special education kula mm. yawa sannan za ka ga akan hada su da malamai na musamman sosai wanda za su ba su kulawa kulawa ta musamman mm. misali idan sauran yara suna koyo cikin minti talatin eh. shi ko zai kai sha'awa biyu ne za a bashi za a bashi za a bashi koya za su bi shi hankali hankali za ga karshen ta za gan shi da malamai biyu uku sosai yawa ya fi kowa gata kwarai da gaske <laughs> shi za zaka ga kaga mm. mutum dai gashi zaune kan kujera ta eh, guragu ko kuma eh, hannu shanye eh, amma abin da ya sani amma abin da ya sani eh sai kai da gaske sai kai da gaske gaskiya ne kaji eh kuma kaga na ga abin da na dada ganewa din mm. shine akwai hukuma ta musamman wanda mm. doka ce ta kafata ta kafata wannan dokar ta disability act ita ta kafata IDEA suke kiranta a takaice sannan abin da na lura shine kamar yadda kace tun daga haihuwa shine sai a turancen su suka ce akalla amurka ta kafa wannan wuri ne domin me amfanin mutane da kuma kamar yadda kace early intervention eh. irin mutum a kawo ɗauki na gaggawa domin mm. me a dakile matsalar samun nakasa ko ta kwakwalwa ko ta jiki ko ya rasa wani abu da yake yancinsa ne na ilimi to suka ce akwai irin waɗannan matsalolin da suka gane akalla ah, suka ce 6.5 ah, miliyan wato kamar misalin yara miliyan shida da rabi mm. wanda daga haihuwa wato jariri zuwa ɗan yaro tata ta haka zuwa ya zama yaro dan eh. mai tasowa eh. har zuwa matasa wanda su iya cin moriyar wannan shirin saboda suna da irin wannan makamancin matsalar eh. mm. to wato kuma um, usman burin kari kaɗan akan abin da ka faɗa yanzu mm. kamar yadda suka bayyana ainihin ita wannan doka mm. idan aka gano cewa yaro na da irin matsala ɗaya daga mm. cikin irin waɗannan matsaloli kaga akwai madara ta kyauta ta musamman da ake ba su ta gina musu kwakwalwa ta gina musu kwakwalwa sannan baya ga haka akwai wasu shirye-shirye na musamman na wasu abubuwa da za a iya ba iyayen iyaye yawa domin kulawa a kula da ainihin ai usman eh. in ka lura yawanci muka tashi aiki muna hanyar tafiya gida za ka ga wannan mota ta eh, metro wato ta jirgin kasa eh, za ka mm. tana tafiya a hankali hankali to yawanci za ka ko gurgu ta dauko eh sosai wani mai wuta kasa kuma ka isa ka zo kai masa ganganci ka wuce a kai kadan mm. dole ka bi su a hankali sai kai inda zasu sannan ka wuce kwarai kuwa eh sosai to kaga irin wannan ka ga alama a jikin kofar an dan yi kujerar guragu haka ko eh. wani abu makamancin haka kwarai da gaske eh to kaga irin wannan mm. irin shirye-shirye ne daban na daban gwamnatoci ya kamata a ce sun yi musamman musamman musamman ya shafi yara ma da su ne manya manyan gobe ka gani mm. eh to sannan kuma ka san akwai wani abu daya kamar misali zaka ga in za su yi binciken cewa an gane yaron ka yana da ɗan tawaya na fahimtar karatu wai ba a ta saboda suna ɗauka cewa tawaya a karatu ita ma na kasace abin da suke ɗauka mm. kenan idan ba a tare ta da wuri ba to ta zama matsala a wannan yaron in ya girma yana iya dorewa bai san komai ba mm. saboda me kwakwalwa ba sai sai ta yadda ya kamata ta tafi ba mm. to yawanci zaka ga ana neman iyaye su zo su zauna a tattauna a yi wani ne da su a ce mm. za a yi musu tambayoyi yaron ka me yake ciki in ya tashi da safe me yake yi in kai mai fada yaya yake yi mm. idan kai mai abin da zai ji daɗi yana nuna ya ji daɗin a'a idan ran shi ya ɓaci wani irin abu yake yi yana birkicewa ne ko yana dawo ko eh. yana nutsuwa duk irin wa'annan mm. to sai a cikin dokar sai nake ganin cewa abin da suka ce shine idan iyaye suka aka gama binciken bangaren su ba mm. fa maganan asibiti ake ba nan mm. an yi wa iyaye tambayoyi wa'annan dama karatun ilimin yara suka sani eh. saboda haka in aka yi maka tambayoyi ka ansa sai a gane yaran ka sai su ma malaman sai a malaman su kuma na bokon eh. sai a tattambe su me yake yi a aji ya yake yi in kun koya mai bai iya ba ya yake in ya fushi ya yake in ya ji daɗi ya yake duka mm. sai a haɗa da bayanan ka eh. da na malaman nan sai a tattara su wuri ɗaya saboda haka wa'annan gwanayen da suke wannan hukumar gundumar makarantar eh. sai a ce to gashi gashi sai su tantance su ce to yaron ka yana da nakasar fahimtar abu kaza a ilimi saboda haka sai an masa kulawa ta musamman za a bashi malami iri kaza za a bashi malami iri kaza za a ɗauki tsawon lokaci shekara kaza ana koya mai kaza yau to idan suka yi wannan kasan anan dole sai iyaye za a ce to iyaye ka sa hannu ka yadda Eh. to za ka ce ka yadda idan ka ce baka yadda ba ba ya ce za a ku kyale shi dan shi ne ai yawa ah, abin da suke shine da nake karanta dokar shine sai suka ce ga takardar nan sai suka ce to consent na iyaye wato yadda ta iyaye abin da suke shine sai a zo a ce to wannan binciken da aka yi mm. sai a hada da binciken malaman da binciken da suka yi daga kai wurinka da ka ƙi daɗin mm. sai a zo a gabatar wa da hukumar makaranta sannan sai masu karfafa wannan doka ta disability act eh. sai a ji gaban su sai a zo to sai a tattaro ya ce to a zo a yi magana saboda haka in ta kama sai a tafi kotu kotu sai ta zo ta suka ce overriding wato take wannan kin da kai mm. su ce maka karyarka nan kashi nan gashi kare kanka in ka kasa ce to karyarka ko ta bada izinin aje a koya masa ilimi saboda in ya tutu kai kila ka mutu ma lokacin kwarai kam kuma irin mm. wannan yakan hana wasu yaran ma san shiga aji sai kaga dan yaro dan karami ka kai shi mm. makaranta ya fasa kuka a mu nan ba zai ba har misali ranar irin ranar sati kamar asabar sai su maka sun yi nisan makaranta makaranta zai wallahi gaskiya ne eh, kafin mu rufe shirin namu na wannan lokacin Usman zan su eh. in tunasar da ainihin masu mu cewar idan ka ce eh kai fa na kasashe ne kuma kai da kai na kasa gari ka to ka tafi kenan maganan gaskiya kenan ai akwai irin waɗannan za ga su eh. masu matatar zuciya ake ce eh shine matatar zuciya ai to babban na kasa ce yawa mm. ga jiki garau komai lafiya kalau mm. amma kawai ya dauki wannan na kasa ya samu wuce shi kenan sai na kashi to duka duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin yanzu kan sai in ce mu zama lafiya na kasa ba kasa ba Tuma da lagai da Usman da Jirmai yanzu kuma ga shirhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana. yau za mu soma sharhin jaridun ne da babban jaridar kasar ghana wato daily graphic wace babban labarin ta yau shine asibitin koyarwa na kwalibu ta ki amincewa da a turo mata marasa lafiya daga wasu asibitin domin ai su. jaridar ta ce asibitin koyarwa na kwalebu ta yanke shawarar kin amincewa da turo duk wani aikin gaugawa ko kuma wani fiɗa daga wasu asibitotin har nan gaba sai kromai ya didita a wannan asibitin har yau a shafin farko na jaridar mulkin muhammad ta karban ambulan din da aka shigo da shi ministan kiwon lafiya ne ke faɗan haka ministan kiwon lafiya na ghana mr kweku ajiman menu ya faɗa cewar ambulan guda talatin da aka shigo da sunan ƙasar domin inganta ayyukan wato ambulan sun saura zube a sassanin askarawan sama wato air force base kenan da ke a bema camp na accra saboda gwamnatin mahamman ki karban waɗannan ambulance sai dai tsohon minista na ma'aikatar kiwon lafiya mr alex sigbifiya ya ki amincewa da wannan ikirari na ministan yana mai faɗin cewar gwamnatin kufone dai ta yadda ta Karɓi kayan amfani da ambulansin da ke nan zube a tashar jiragen ruwa na ƙasar domin yin amfani da su. Yanzu bari mu duba sauran ƙananan jaridu mu ga irin wainarai da suke toyawa dangane da sharhi na yau. The Chronicle takardun cikawa na fasfo sun yi karanci a birnin Kumasi. Har yau dai a jaridar ta Chronicle gwamnati na kokarin hana wa al'umman Volta Region damar jefa kuri'a. Marasa jayi ne ke faɗan haka the publisher ndc da npp na yaƙi akan ƙuri'un jihar volta jaridar da break manya-manyan shirye-shirye na aikin gona na gwamnatin ƙasar nan na tangal-tangal Daily Guide. Labari a wannan jarida shine kafa sabbin jihohi ba domin ƙuri'u ba ne. Shugaba na na Abdudan Kwakufa Ado ne ya ba da wannan tabbaci a yayin da ya so rangadi a jihar Bauta. Har yau dai a jaridar ta Daily Guide, Angela Merkel, Chancellor ɗin ƙasar Jamus kenan tana kawo ziyara nan kasar ghana ghanaian times da aka fa babban asibitin koyarwa a cikin jihar volta wannan ya samu amincewar gwamnati inji shugaban kasar ghana nana adu dankwa kufa ado da wannan sharhi na jaridar ghanaian times muka yi so karshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana da sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai tare da ringin daga jihar Jigan Najeriya. To zan yi magana game da yaƙi da cin hanci da rahawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce tana yi a ƙasa ta Najeriya. To babu cin hanci babu babu yaƙi da cin hanci da rahawa a wannan gwamnati ta Buhari sai dai mu ce tana yaƙi ne da 'yan adawa. Domin duk mutanen da ake zargi in ka duba yanzu cewa duk 'yan jam'iyyun adawa ne. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika sunana Umar Liman babban tafki karamar hukumar mulki ta Gandi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Murya Amerika da Allah ku fitar da na ga shugaban kasanmu Jarar Muhammadu Buhari kuɗin da aka karɓo ga marigayi sani a bata da Allah ya bi kwamiti masu gaskiya ya naɗa domin waɗannan kuɗaɗe su kai ga talaka. Assalamu alaikum mai Amurka mai magana Yusuf Tola mai hula. Ni da zan iya ba wa shugaban ƙasa shawara game da kuɗin da za a raba wa talakawan wannan. da an ɗau kuɗin nan an gyara mana hanyoyin Najeriya ko kuma gyara mana asibitocin Najeriya akan araba wa talakawa don ba kowa zai samu wannan kuɗin ba. To yanzu kuma sai labarai a takaici. an fara taron kungiyar ƙawancen tsaro ta nato jiya laraba da cacar baki inda shugaban amurka donald trump ya ware kasar jamus kasar da tafi kowace kasa a turai arziki kuma wakili a kungiyar ta neto yana zarginta da laifin zama kasar da rasha take juyawa yadda ta ka dama jiya laraba china ta bayyana damuwa kan shawar da gwamnatin donald trump ta yanke na shirya wani haraji kashi goma kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan dubu metan da ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan da ke ruru ta sabanin cinikayya To da haka muka kawo karshen shirin na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin Allah yadda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana sa a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga hada labarai cikin hotuna da ma bidiyo. yanzu madadin shi sahaba imam aliyu da ta ne gabatarwa da solomon abu da ya haɗa shirin sai injiniyan mu daryl smith mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc